Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakun ku da kasancewa da Malala TV. Insha Allah bidiyon mu na za mu muku jawabi ne akan yadda za ku je ku KYC da application na Ruby. Ma'ana manin na Ruby da ake yi kowa zai iya zuwa ka je ya KYC domin an fara kuma a hanzarta domin yadda suka fitar da bayanai yadda na bidiyo a baya kimanin mutum dubu biyar ne za a yi wannan KYC ɗin a karon farko amma su ƙara dubu ɗaya koma dubu shida wanda shi wannan dubu ɗayan reserve ne ko da a cikin wannan dubu biyar ɗin an samu matsala to za su cika gurbin shi da wannan ragowar dubu ɗayan kenan saboda haka kowa sai a hanzarta domin ya je ya yi KYC nashi ku biyo ni da fari za ka shiga cikin a ah, Ruby application ɗinka da kake mining kamar haka idan ka shige shi kamar haka da ka shige shi to nan ɓangaren gashi nan wannan ɓangaren alawar mutum ɗin nan sai ka klik akan shi kamar haka da ka klik kamar haka zai kawo ka wannan fejin da ya kawo ka wannan fejin gashi inda aka rubuta user verification wannan kenan sai ka klik akan shi kamar haka da ka klik akan shi kamar haka zai kawo ka wannan feji na gaba kamar haka da ya kawo wannan feji ga zaɓin farko nan inda aka rubuta eKYC sai kai click akan shi da kai click akan shi zai buɗe ma kamar haka da ya buɗe ma kamar haka gashi nan za ku ga wannan bayanai ne na yadda KYC zai kasance gashi nan ana so ko ina ya zama na ya tick blue kenan in ma bai yi ba to kai kai mishi wannan tik ɗin kwaya uku sai kai click akan wannan continue ɗin da ka click akan continue zai kawo ka wannan fejin kamar haka da ya kawo ka wannan feji gashi zai wani da me kake so kai wannan KYC kana so ka yi shi ne da national identity card ma'ana national ID card ko kuma me passport to sai ka zaɓi wanda kake so ka yi da shi inda na national identity card ne to dama a kai yake sai ka bar shi sai ka yana continue in kuma da passport ne sai ka mai da shi kan passport din sai ka click akan wannan continue da ka click akan continue sai ka kawo wannan page na gaba kamar haka da aka kawo wannan page kamar haka zai nuna maka cewa gashi KYC fee za a ɗauki mana A kwaya ɗari sannan request and appeal za a ɗauki mana A kwaya hamsin wannan mana A din ah, kuɗi ne wanda za a ɗauka a biya KYC da shi mu nan har yanzu dai tunda ba mu so yan din shi ba shi ba mu sani ba kyauta za su ba mu shi ko ya dai ba mu sani ba sai nan gaba za mu iya sanin abin da suke nufi kawai kai dai sai kai click akan wannan ok i got it din da kai click akan shi zai kawo ka wannan feji kamar haka da ya kawo ka wannan feji sai a nutsu wannan na farkon nan gashi nan document number wannan kenan to nan sai ka saka wannan nin number ka kenan nin number ka shine zaka saka a nan nan wannan column na biyu za a saka full name exactly according to your ID sai ka saka cikakken sunanka daidai da yanda yake kan me ID card ɗinka sannan wannan na uku sai ka saka date of birth sai ka shiga sai ka saka shekarun haihuwarka wannan na hudu zaka ka zaɓa ne gender ma'ana male ne ko kuma female ma'ana kai namiji ne ko kuma na mace in namiji ne male kenan sai ka bar shi anan in mace ne female sai ta koma wannan sannan ga wannan na biyar nationality nan kenan sai kai kili akan shi zaka zaɓi ƙasar da kake ya danganta kai a Najeriya Niger Chadi America Saudiya Libya gashi nan ya danganta da inda mutum yake sai ya click ya zaɓa da ya click ya zaɓa ƙasar da yake sai ya dawo Ah, sai ya danna wannan next din da ya danna next din zai kawo shi feji kamar haka da ya kawo shi feji kamar haka gashi bayanai ne na yadda suke so hoton da zaka ka ɗaura ya kasance ba sa son hoto ya yi dusu-dusu saboda haka tabbata hotonka ya yi clear sai ka click akan wannan okay i got it inda ka click akan shi zai kawo ka wannan feji kamar haka wannan shine inda zai baka dama ka ɗaura hoton naka nan gashi nan front of the id card nan fuskar hotonka ake so ka ɗaura sai kai kalli akan wannan ɓangaren kyamara ɗin da kai kalli akan wannan kyamara ɗin zai kai ka cikin kyamarar ka zai buƙaci ka ɗauki hoton nan take fuskar hoton kenan nan kuma na biyu sai kai kalli akan shi ma kyamara zai buƙaci zai kai ka kyamarar kai tsaye sai ana buƙata ka saka mai bayan id card ɗinka sai kuma ka je na ƙasa wannan shine na ƙasa shi kuma na ƙasa abin da ake buƙata kafin ka shige shi sai ka samu takarda da ka samu takarda sai ka rubuta kamar haka nan kun ga gashi a rubuta rubi kai ma sai ka rubuta rubi nan ƙasa sai ka rubuta misali kamar yau a bakwai ga watan nawa ma'ana sai ka rubuta 07 sai ka yi wannan stroke ɗin sai ka yi 09 stroke 20 23 ma'ana shine kwanan watan yau kenan to haka ake so kowa ya rubuta in ka rubuta rubi sai ka rubuta kwanan wata na wannan ranar in ka rubuta sai kuma ka zo ka riƙe ID card ɗinka a gefen shi za ka riƙe shi kamar misali ko da hannun hagu ne ga gashi nan yadda hoton ya nuna za ka riƙe shi daga saman wannan takardar sai ka haɗa da wannan ID card ɗin naka sai ka ɗaura shi jikin wannan takardar sai ka riƙe sai a ɗauke ka hoto da an ɗauke ka hoto shikenan sai ka yi upload sai ka danna wannan completed din da ka da wannan completed din zai kawo ka wannan pejin kamar haka da ya kawo ka wannan pejin kamar haka a zai buƙaci a zai nuna akwai inda zai nuna maka cewa sent KYC sai ka danna shi da ka danna shi shine zai kawo ka wannan feji da ya kawo ka wannan feji gashi zai ce maka this is your KYC queue order wannan tace ce mai a order ka odar layinka na KYC ma'ana kai ma ka shiga cikin sahun wanda za a tantance su gashi nan sun nuna cewa waiting for approval gashi nan 0% sannan kuma sun nuna cewa the KYC process can take up to 72 hour yin wannan KYC kuma ma'ana a tabbatar da shi ko kuma rashin tabbatar da shi zai iya ɗaukar har kimanin mai awa 72 ma'ana zai iya ɗaukar wasu 'yan kwanaki kenan kafin a ce an maka approving ko kuma su ce ba su yi approving ba wannan shine yadda ake kewasi na shi wannan manin mai suna Ruby ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana sha da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum